ka gyara jihar Kebbi ta yi tsau. Kaura sannan ka da kokari. Ka sa sola a jiha ka kau. Jama'ar Kebbi na maka godiya. Aske ya samu jiha ka da kokari. Jama'ar jihar Kebbi ku ba da gurasa da ruwa ga sarkin surutu ku shagance, domin kuwa a gare ni ne maganganu suke shan yanka yanzu dai sai mu ce albishirin ku domin kuwa hausawa dai na cewa idan Allah ya so ka tsintuwa ya ka baka babu shakka wannan gaskiya ne domin samun gwamna Dr. Nasir Idris a matsayin gwamnan jihar Kebbi samun dame a kala ne tun bayan da gwamna Dr. Nasir Idris ya sha rantsuwar kama aiki a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2023 tun a ranar ne dai yan adawa suka sha alwashi tare da gunagu gurin cewa ba gidan gidan ba dai ta yi mai sai gashi kuwa ta yi wani albarka domin kuwa a cikin shekara guda ne gwamna dr nasir idris ya fara soma tuya wa 'yan jihar wainar kwai kamin dai mu je da nisa markullun dai alhaji bello ibrahim accountant general na jihar kebbi ne ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin domin ku ji ku kuma gani kaura sannan ka da kokari kaura sannan ka da kokari ga wata magana sai na faɗi jama'ar kebbi godiya sun kyale zuma sun dau mati. kaura sannan ka da kokari masu ja maka sun fada ruwa kaura sannan ka da kokari gwamna mai share mana damuwa jama'ar kyabu na maka godiya asalin zane sai zabuwa kaura sannan ka da kokari ka gyara jihar kyabu ta yi tsau kaura sannan ka da kokari ka sa sola a jiha ka kau jama'ar kyabu na maka godiya samu jiha ta samu aura sannan ka da kokari ka inganta mana rayuwa aura sannan ba da ƙoƙari. a jihar kebbi ba matsalar ruwa jama'ar kebbi na maka godiya yan jiha da bazar ka muke rawa aura sannan ba da ƙoƙari. ka araba matalaka abin tuwo aura sannan ka da ƙoƙari. mun wadata jiha ba ma awo jama'a Kasunta. shakka Hausawa na cewa wuri ka rogo kana sanyi ka dashi. Tun da bayan da gwamnan Dr. Nasir Idris ya ɗare karagar mulkin jihar Kebbi ya ɗauki anayar kama aiki tukuru wurin faɗaɗa aikin ginin sabuwar jihar mu Kebbi ce ka kai Singapore. Wannan kenan. Sanin muhimmancin noma da kuma bunƙasa harkar tattalin arzikin jihar Kebbi ne yasa gwamna Dr. Nasir Idris ya raba wa manoma takin zamani kyauta wanda shi ma dai 'yan kirib da kalluba, wato 'yan adawa ba so ba. Haka ma gwamnan ya sha alwashin bunƙasa harkar ilimi tun da ma shi jagora ne kuma malamin makaranta kana mai faɗa da cikawa tuni dai gwamnan ya jajirce wurin gyaran makarantun jihar kebbi tare da gina wasu sababbi a faɗin jihar wanda a cikin shirin bbc na a faɗa a cika ya tabbatar wa duniya da wannan domin kuwa wannan makarantar na ɗaya daga cikin sababbin makarantun da gwamnan ya gina wadda ke unguwar malala kwatas a ƙaramar hukumar mulki ta birnin kebbi wannan abin alfahari ne a cire mu mutane da amuwa. Kaura sannan ka da kokari. Jama'ar kuna a maka godiya. haka ma domin ƙara fitar da al'ummar jihar Kebbi cikin halin nan da ciki zahi wuri sauro gado ka zunzumi zane kokiya tuni dai akanta janar na jihar Kebbi Alhaji Bello Ibrahim na Haliku ya ɗauki aniyar kore fatara ga al'ummar jihar Kebbi ta hanyar koyawa ɗalibai 460 ƙananan sana'o'i tare da basu jari kyauta duk dai da zimmar samar da aikin dogaro ga kai lokacin sa kai bai kamata ku saka muna ba so ita ce rayuwa wanda ya taimake ka da haka bukatar taimako shi kuma lokacin da ya zo ce ga bukata ta sai ka mishi amma yanzu jibi an zo zaɓe kwarum za a ga kowa tashi ya ce a'a ni wallahi sai an ban sabulu ai ni ba a ban taliya ba ai ni an ba ɗari biyar ba a ban zaɓe to ba ku yi zaɓen ba ku taimake mu mu da mun taimake ku lokacin kuma abin da gona ke hodi kenan cewa kowa ya rike mutanen shi kuma duk wanda bai da taimako cikin gwamnati bai taya da shi to mun gode Allah ya da shekara goma muke da santa duk shekara ku shedu kuke mun yaye wasu ba wai yanzu bane amma mun kara kuma muna yin wannan domin Allah shi yarda da mu mu samu yarda Allah ko ta taimako wani ba Allah wasun ku marayu ne wasun ku uwansu ba su da ƙari yau sana'a ga wasu yin Allah albarkace ta Allah har maka wasun ku sai sun haka sai a tsaya a gane a yi da kyau sannan ku ga wata taimake ku sanda kuka bukata taimako. Eh, ku duki tamburan yaƙi kun ɗan sadauki da kaji kaɗan zaina hawa kan ga waƙan manya ce ta ɗauko. Kiɗi eji ne kiwa na banna dallo aliyun zoma da sarkin gwandu ba aliyu kawo ta yaro sadra kuma Allah ya isa ma Allah sun yi izan ka sun yi tun kuɗa kuma sun gaji sun saka ma kashin gwiwar kura ba ba aliyu ba na sakar nan gida ba kiwa baba fizda aisha uba ibrahim ka ji arna nan tambari giwa kanan bala sisi babban sadauki na gawan gwandu da jan gada mai saburin mashaya yayan yawa da yayan su isma'il ka wuce kan sadauki. bugu da ƙari kuwa zaɓar da su ga neman na halal domin ƙara kaucewa yawon ta zubar haɗi da ƙiƙar wando wannan kenan asa betanol a sa asa a sa kano shi ma kamar abin da mai yaji na an tun da man kisu na a sa kala a sa turare sai a haɗa man kisu yanzu ga man kisu mu wanda an ka haɗa a gaskiya wannan bawan allah ko in ce mai tausayin matan jihar kebbi wato Aminu Zoramawa ya kawo mana ci gaban rayuwar mu mata. To mata, ta sakon da Aminu Mata. cewa mu tsari tsaye wajen koyon sana'o'in hannu domin dogaro da kai sana'a daɗi sana'a haske sana'a rayuwa sana'a farin ciki shugu da ƙari sana'a dogaro da kai a gaskiya mu muna alfahari da wannan shugaban mai kishin al'umma domin kullum faɗi shi yake yi wajen gani ya taimaki al'ummar jihar Kebbi domin ci gaban jihar da kuma mai gidansa mai girma da Nasir Idris Kwaron Gwandu a gaskiya wannan jihar muna alfahari da Alhaji Bello Ibrahim Bello da kokari da ci gaba da yake kawo a cikin jihar mu sai kuma muna roƙon Allah wannan matsayi da wannan bawan naka yake da shi Allah ya kare shi kuma Allah ya kare hasken zuciya ta wajen taimakon al'umma haka kuma ina godiya da manyan manyan bakin mu suka samu dama halartar wannan taro na mai albarka haka kuma ni da abokan aiki na muna mai girma gwamnan jihar Kebbi fatan alkhairi Allah ya kare shi kuma Allah ya kare hasken zuciya ta wajen taimakon al'umma sakon mu zuwa gare ku shine san cewa duk abin da mai girma kauran gwamnati hakkin wallahi ya taimake mu mun ko mun taimake to wani taimake mu ke ƙaran wannan wannan asiri kuma shi asasa so muna roƙo ku wa shugaban addu'a wa ƙauran wani addu'a wa mai girma sarki wani addu'a wa jihar mu addu'a ku muna addu'a Allah shi aza musa ga dare Allah ta ga

shakka sai dan kunya tun bayan da gwamna Dr. Nasir Idris ya lashi takobin cewa sai jihar Kebbi da kewaye ta koma yar kaye ba sauran tawaye. Tuni dai ya kama aikin babbar sakatariyar jihar wadda shafi zamanin gwamnonin jihar guda biyu ba tare da kammalawa ba. To amma sai dai Comrade Dr. Nasir Idris ya maida wannan tarihi domin kuwa tuni ya kammala aikin ginin sakatariyar wadda za ta ɗauki ilahirin kafatinin ma'aikatan jihar Kebbi Kacokam wannan kenan. jama'ar kibin a maka godiya sha'u magagin rayuwa aura sannin ka da kokari wanda shi ya ara mini lokaci in na yo waka ta yi karbuwa jama'ar kibna maka godiya rabbana a gaban ka na durkusa yau ma da da bani gudunmuwa yi baitoci su yi ma'ana masu sauraro na su yi rawa. Ƙaura sannin ka da ƙoƙari. Jama'ar kibi na maka godiya. Birni ƙauye jama'ar kibi ka cire salati mai dimbin yawa gun habibi baban fatima gaskiya kamar yadda kusan kowane kwamishina zai iya faɗi inda zai faɗi gaskiya tsakani da allah ministry ne akwai abubuwan da an kai waɗanda kuma naji da faɗi na mu kama anan minister of land an yi gwargwado abin da aka iya balle ma yanzu na annan ana shirye-shiryen abubuwan gaba ɗaya domin farko farkon mazowa ta nan wurin akwai bukatar gina college of education federal college of education ya wuri kai tsaye mai girma gwamna bai ko gyara zama ba ya je ya ce a je a yi compensating din wurin da aka ɗiba domin a yi wannan makarantar saboda haka duk manoman da ke wajen ko kuma duka waɗanda ke da hilaye da gonaki wurin mai girma gwamna ya ba da kuɗi aka je aka biya su tare da majalisar sarkin yawuri wadda ta yi sin kuma aka biya kowa babu wata matsala gwargwadon abin da ya kamata a biya shi na haƙƙe ne bayan an gama wannan yasa kuma aka zo daga ministry of education mun kai handin over federal ministry of education mun kai handin over din wurin gare su yanzu haka ma an fara ginin ita federal college of education technical bayan wannan kuma akwai aikin tasha wanda yake sanin kowa na tasha karkashin ministry of land and housing take duk da ba mu da yake aikin ba ministry of works ka aikin amma dai mu in za mu hada za mu hada cewa aikin mu ne tunda yana cikin ci gaban da ya kamata mu hada a ministry din mu da dai sauran abubuwa ga sunan feti-feti waɗanda an kai to sannan manyan ayyukan ma da ake tunani a yanzu ba ma tunani ba domin duk mun cika cika takardu muna so ɗaya fara akwai ƙaura kwatar da za a yi akwai new government house kai ga abubuwa dai nan don haka mu tsakani da allah shekara guda ta kaura a nan ministry of land and housing to sai dai mu ce alhamdulillah kuma akwai malala kwatas su ma ya biya su compensating ɗinsu ga su dai abubuwa ana ta yi a ministry of land and housing balle ma waɗanda za a fara yanzu don haka abinda ɗaya za mu ce allah sa albarka kuma su ɗin jama'a jihar kebbi sun ga canji ba wuri guda ba kusan ko ina jihar kebbi an ga canji bai ko cika shekara guda ba domin kana tunawa ai akwai inconclusive da an kai akwai shari'ar da an kai daidai don idan ma za ka yi ma gwamnati adalci gwamnati kusan ba ta ko hara aiki sai lokacin da ta zama free daga matsalar kotu to duk sanda supreme court ta yi rulin zuwa yanzu duk wata nawa mulkin kauran gwandu sai dai mu ce alhamdulahi kuma tsakani da allah ni dai ban ce wani ba to ni ban da sauran siyasa da dan siyasar da ɗiya mace guda ta haihuwa ke bisa in ban da kaura ni shi a ƙarshen siyasa ta siyasa ƙaura siyasar dangi ƙaura bai siyasa dangi bai siyasa eh. honorable ban sani ba ko akwai wani kira da za ka yi ga al'ummar jihar kebbi game da wannan gwamnati kiran da zan yi ga al'ummar jihar kebbi shine tsakani da allah al'ummar jihar kebbi su yi kansu adalci adalcin da za a ce suwa jama'a suwa kansu shine ko ba a gama mutum ba ya sani ƙaura wata gwamnati ta wadda allah ya ga dama ya kawo ta ko ka yi adalci ko kada adalci haka ne kuma nan na muka samu dan siyasa wanda ba a cewa dan Abuja domin yana cikin mu dare da rana ko yana zuwa Abuja aiki da yana tare da mu kaura ba wani abu ya zo ya rika ba bayan a ce shugabancin irin union hakan ga na teachers ko mina da sauransu amma ya zo ya fara aiki to waɗansu su kuma tunda ba su son a ce ƙaura ya to ya yi abin da ba su yi ba to shi na annan suna ta sara here and there don haka su ko talaka tsakani da Allah in dai ci gaba suka so to su yi ma kansu adalci su ƙara ba ƙaura goyon baya da haɗin kai domin kowace gwamnati ba za ta iya ci gaba ba ba za ta kuma aikin da ake bukata ta yi ba ba tare da haɗin kan talakanta ba don haka talaka su ba ƙaura haɗin kai ɗari bisa ɗari domin ita gwamnati ba wai dole abin da za ka samu na ba abin da za a yi ma ƙasarka domin shi ne abin da mai da mu baya ko yaushe kai kila da za a yi aikin biliyan kaza ka hira su ce an ɗauko dubu biyar an baka kasa a jihunka don haka eh, talakawa su yi ma kansu adalci su ƙara ba ƙaura goyon baya a samu ci gaba wanda ba a ma taɓa zato ba a jihar kebbi haka ma babban birnin jihar Kebbi ya ɗauki aniyarsa na karɓar sunansa na birni daidai da zamani kuma daidai da sauran birane a faɗin Najeriya. Fadlan Alazalik sabunta babbar tashar mota a cikin babban birnin jihar Kebbi shi yasa hatta da 'yan adawa sai murna suke tare da san barka inda suke cewa madalla da riƙon amanar jama'ar jihar Kebbi ka cukam. Sai da su jin daɗin duniya akasin haka babbar damuwa. Aura sannin da kokari. jama'ar kibin a maka godiya birni kauye jihar kibi ka cire ma mutane damuwa salamu alaikum al'ummar kibi ga mu kusa da sabon guzuri kaura sannin ka da kokari ai ka sako shi aikin mu ne mu anan ne mun gabu jama'ar kibi na maka godiya mun yi mun burge ayaba mana kuskuren da muka yi ayi hakuri fatan alkhairi ai mana addu'a ta zamo mana garkuwa kaura sannan ka da kokari jama'ar kibin a maka godiya ranar Kaura da ya yi mana ranar jihar Kebbi mun kai gamsuwa. Jama'ar Kebbi na maka godiya. Washe gari ya fito don godiya. san talakawa da gudunmuwa Karshe ya yi roƙon addu'a zaman lafiya a jiha ya yi karuwa. Kaura sannin ka da kokari. Jama'ar Kebbi a maka godiya. Birni ƙauye jama'ar Kebbi ka cire wa mutane damuwa. Tun kaɗan bayan yan kwanaki gwamnatinsa ta yau kan walluwa. Kaura sannin ka da kokari. Yayi SA yayi kwamishinas ba dilayin ko wata da ta nasiru idris kauran gwani wato abin da ke faruwa hayyasa ne ya zama dole yin wannan jawabin shine a ni makwacin shi nake akwai wani abu da ya saba yi tun kamin ya zangona wanda wannan abin shi ya zama mana dole muka ya cancanci mu zaɓe shi kuma ba mu wanda ya kamata mu zaɓa illa shi wannan abin shi ne wani wata baiwata wadda Allah ya hore wadda ba duk mai arziki Allah ya mai ta ba dalilin wannan mai baiwa ni na yi rubuta mishi littafi da turanci wanda na samu sunan littafin nan wato the rich man who actualized his dream made about his poor neighbor wato abin da ke faruwa shine a dr nasiru kauran gwandu wata rana dare a cikin baccin shi allah ya ce sai ya mafarkin wani makwacin shi wanda allah ya macikawa a lokacin da ya mafarkin a cikin mafarkin sai gashi yana gaisawa tare da wannan bawan allah da allah ya cikawa sai yana gaisawa da shi yana tambayar shi ya iyalinka ya dai yana tambayar shi dai irin abubuwa kamar dai in za a gaisa a kayan mutum mutum to sai allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari shi wannan mamacin yana gaya mai cewa to ka san dai makwaci na hake kuma allah ya min fati na mutu ina mai jin raɗaɗin a gefen dukkan iyalina na bar su na bar su desperate wato a takaice na bar su ba komai a suna gidan haya sannan kuma ba abinci a gare su ba wani abu na more rayuwa ballantana kuɗin a biyan settling na school fees na yara da sauransu halin da ake ciki yanzu a cikin mafarkin yana gani shi ya halin da ake ciki yanzu kuɗin hayansu ya kare ba na san yadda za a yi a ba su yadda za a biya musu kuɗin haya su zo a gidan ba kuma ba far musu wani abubuwan za su gina su ba a cikin wannan mafarkin a takaice sai shi dr nasir ya ce to babu komai ni dai na yi alkawari in allah ya so zan shahe maka da yaranka da iyalanka hawayensu a sahaya na wayewa sai dr nasir idris ya gaya ma abokanin zaman shi makwatan shi ya gaya musu cewa to ni kunji kunji abinda da mafarki amma a cikin mafarkin nan na yi alkawari cewa zan share ma iyalan wanga bawan Allah hawaye shi don haka ba abin da ya rage gare mu illa mu je mu ga halin da wannan mukatin iyalin shi yake so a takaice shi kenan sai mutane suka rika shi wanda suke eyewitness ne suka rika shi aka zo aka gaida iyalan mamacin matan shi sai ta fara gaya mishi ina gaisuwa ina wuni sannan kusa kaza sai suka ce ya ce musu ya halin ku da kuke ciki suka ce to wallahi dai ran kake eh, muna cikin wani hali daidai da samtin irin yadda wancan mamacin ya gaya musu to haka nan kuma ya gaya mishi to haka nan kuma iyalin shi eh, waɗannan iyalan suka gaya mishi ba mu da kuɗin abinci muna samun kalubale na kuɗin haya ba gidanmu ba ne ga yaran mu sun daina ma zuwa makaranta akan haka halin da ake ciki ba mu rubutar nefa an yanke mana wuta a takaice in gaya maka dr nasir na murin nan on the spot yasa aka ba su buhun shinkafa ɗaya buhun gero ɗaya buhun dawa ɗaya ya ba su kuɗi naira dubu ɗari sannan ya bus block a wurin nan ya kira wasu abin nan masu sa a fara wannan aikin ya ba da kuɗi ya ce a je a yi layin foundation na wannan wurin aka je aka yi wannan layin foundation da kanshi ya zo yana yana monitoring aikin kamin a gama gidan a takaicin takaitawa dan lokaci kaɗan tare da yadda Allah sai aka gama wannan gidan suka zo kuma suka yi fakin ɗin gidan kuma wani abin mamaki ko da haka gama wannan gidan a cikin store din gidan ya samu su abinci ya tanada musu to shi yasa su kuma wannan mutane suka dawo a cikin ɗan lokaci kaɗan ga su da marayu yanzu kuma ga shi Allah ya sa dalilin Dr. Nasir sun zama masu gata ya zan gatan su ya ɗauki ɗawainiyar karatun yaran su ya biya musu ya aiki ya gida musu gina shi kutun ba wai zancen a basu kuɗin haya ba wannan ya yi shi ne ba tare da yana neman takara ta gona ba baya neman komai lokacin baya gona so sai muka yi tunanin cewa ah to yanzu wannan bawan Allah baya neman komai ba ba takara yake ne ba ba wani abu yake yi ba yana shi fisa billahi kuma musu abubuwa baya ma son ana yin eh, ana sani to a takaice sai ah, to wannan bawan Allah to menene ya cancanta mu saka musu kawai sai tare da yadda mutane sun mata cewa sai ya ta takara ya to to a dalilin haka muka ce to wannan bawan Allah in dai haka a halin shi to babu wanda cancanta mu zaɓa illa shi shi sa muka yi tsaye muka zaɓe shi washe gari ya fito don godiya gun talakawa da gudunmuwa ƙarshe ya yi roƙon addu'a zaman lafiya a jiha ya yi ƙaruwa ƙaura sannan ka da ƙoƙari jama'ar kibin a maka godiya gwamnatinsa ta yau kan walluwa. Kaura sannan ka da ƙoƙari. ESA yayi commissioners ba delayin ko wata targuwa. Jama'ar Kebbi na maka godiya. Kwangiloli gaura ya raba a jihar Kebbi ba su kirguwa. In ya samu ba jama'a yake bai haye kaya yayi garkuwa.